وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساكي سادوا وأن مسلاتي ميتالة البركة مسلاتي مبلغة da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi a da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati baha inda muka kwana aya ta 114 gabanin mu shiga karatu akwai tambayoyi da muka saba ansawa za mu ansa wasu daga cikinsu ko wanda ya rubuto yana tambaya game da ce akwai wani abu da manoma ko kuma likitocin dabbobi suke yi wanda suna kiran shi crossbreeding wato a hada maniyin dabbar gida da ta waje sai a samar da wani breed daban wato wani nau'i daban wanda dabba ba irin ta gida ba kuma irin ta waje ba wato wani nau'i tsaka-tsaki to shi ne yake tambayar halaccin yin hakan a zahiri babu wani abin da yake a ciki na haramci ya halatta irin wani dabbar a ci da gida da tambayar ya halatta a ci koko ya halatta a yi zahiri babu wani abin da yake nuna haramcin yin hakan sai dai idan ko daga baya bincike ya nuna cewa dabbar da aka samar da ita ta irin wannan hanyar tana dauke da ko wani abin da zai cutar da dan adam to kaga wannan shi zai zama shi zai sa ta zama abin ya zama na farko yin akan ya haramta sannan kuma cin naman irin wannan mai haramta amma idan har babu wannan kuma wani abu ne wanda an saba yi kuma har zuwa yau ba a ce an samu wani abu da yake cutar da dan adam cikin wannan ba babu komai a cikin hakan a nan dan adam ba shi da wani abin da ya wuce ya dau kwayar halittar wannan ya hada ta da ta wannan amma ba shi zai iya halittar ba ba shi zai halittar ba ubangiji dai shine mai halittar da ƙarshe shi sai dai kawai ya zira ido kuma ya bar wa Allah ikonsa saboda ka ba a cewa ko ya canza halittar Allah ko ya kawo wani abu sabo na shi daban inda Allah ya ga dama ba za a samar da wani nau'i ba da samar da wannan nau'in ba daga shi wannan bane ta yi dai watakila shi shi zama sababi amma kuma ubangiji subhanahu wataala shi ne musabbibul asbab shi ya ga dama hakan ta faru akwai daga cikin malamai wanda ya haramta wannan wato cin nama irin wannan dabbar shi ne Daktar Umar al amma gaskiya da yawa daga cikin malamai ba su goyi bayan fatawarsa ba a wani yana tambayar cewa shi ɗalibi ne daga gombe yake kuma yana karatu a nan shin zai iya kasaru a akwai daga cikin malamai wanda yake ganin idan mutum ya zo guri ba da niyyar zama dindindin ba ko shekara nawa zai zai iya kasaro ko wata nawa zai zai kasaro duba da cewa kwanakin kasaro ba su da iyaka a bisa kauli wanda yake mai karfi kwarai da gaske duk da cewa ya saba wa kaulin jumhur a'immatul arba'a gaba ɗaya suna yi wa kasaro lokaci to amma daga cikin malamai ko da suke cewa ba ta da wani lokaci kayyadajje kamar ibnu hazm ibnu taymiya ibnu qayyim da duk wanda suka tafi akan wannan ra'ayi ibnu ibnu usaymin daga cikin malamai na baya baya to amma game da dalibi wanda ya zo karatu wato ya zo gari zai karatu daga zuwansa ya san cewa ba wani abu ne da zo ya yi nan da zai juya ba ya san cewa zai ɗauki lokaci gaskiya ni ina ga wani hukuncinsa zai ɗau hukuncin mazaunin gari saboda galibi za ka ga cewa duk irin abinda mazaunin gari yake shi ma shi zai zama yana yi in gidanci ne zai kama gida zauna da iyalansa ah, zai sai mota watakila yana da hali ko ya zo da motarsa in wani ƙasa wata ƙasa ce ya je ya buɗe akawun a can da ya rika wata zai zama dai gaba daya irin yadda mazaunin gari yake shi ma haka zai yi kila in can garin nasu haya yake yi zai saki gidan da yake haya ganin cewa zai shekara bai je bai zauna gidan ba nan kuma ya zo ya kama wani irin wannan zai wahala ka ba shi hukuncin matafi in an gan shi ne ma kwana biyu in aka ga kwana biyu ba a gan shi ne ma za a tambaya ina yake a ce ayi tafiya daga nan inda yake ɗin za a ce ayi tafiya ba nan da ya zo ba za a ce masa wata tafiya irin wannan ya cika shi sallah ya fi ya yi kasaru amma da a ce wani abu ya kashi ɗan takaitacce da zai yi tafi to wannan zai iya yin kasarunsa ko da zai kai wata guda kamar yadda nusus da ayyukan sahabbai da yawa suka nuna haka to akwai wanda ya tambayi iya kwanakin kasaru ina ga wannan za ta zama an sace gare shi ah, magana mafi linjaye shi ne kasar ba shi da wasu kwanaki kayyadaddu matukar dai mutum yana nan a sunan matafi bai tashi daga sunansa na matafi ba ya zama mazaunin gari wadda ita ce magana mafi karfi mafi rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasaru kwana goma sha tara a makka ya yi kasar kwana ashirin a tabuka saboda bai je da niyyar zama ba ya je da niyyar wani abu ne kwanakin zaman nasa suka ɗauki wannan lokaci har ya kai ga yin waɗannan kwanaki wanda yana magatan bayani akan yaudara wanda ya yi alkawari aure da wata daga baya kuma ya ce ya samu wata fita ya rabu da ita rara ba ta da ba ta dacewa ko ma waye ne ba wai ga saurayi da budurwa ba wanda ka kai masa alkawari ka nuna masa ga ga yadda kuke daga baya kuma lokaci guda da kela ma har an yi magana da iyaye idan ba a kai ga maganar iyaye ba wannan duk shirme ne idan kawai shi da ita ne suke ta surutansu wannan duk shirme sunansa sai idan an shigar da iyaye cikin zancen an nema masa sucan sun bashi ko su masa alkawarin bashi to irin wannan kuma daga baya haka kawai ya ce ya samu wadda ta fita ya janye ta wannan gaskiya yaudara ce mai halatta ba amma idan ba wannan ba a kai ga wannan ba to wannan ba ba a ce masa yaudara ah, wannan yana tambaya ne game da wanda ya yi rashin lafiya ah, bai sami yin azumi ba na wancan shekarar kuma wannan shekarar ma kuma daga ba Allah ya masa rasuwa to za a biya masa azumin da bai yi ba wanda ba shi da lafiya shari'a ta ba shi damar ya ajiye azumi sai ya samu lafiya man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra Allah ce duk wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi ya biya a wasu kwanaki na daban to idan ya kasance rashin lafiyar tashi ta zarce har zuwa rasuwarsa kaga mai samu kwanaki na daban din da aka ce biya a cikinsa ba saboda ba shi da ba wani abu da ake bin sa daman can da izini ya sha kuma Allah bai ara masa wasu kwanakin ba da zai biya ba ka ba maganar cewa sai an biya masa azumin da ake biya wa mutum bayan ya mutu shine azumin bakance kuma ya bakancen azumi na wasu kwanaki kuma sai ya mutu bai cika wannan bakancen ba to anan magadansa sai su yi masa ko magajinsa sai ya yi masa wannan azumin da ya yi bakance amma ba azumin bakance ba ne babu maganar a biya masa hadisin da yake cewa man kama ramadan imanin wahki saban wafira lahu ma takaddama min zambe shin yana nufin mutumin da ya yi kiyamu ramadan ɗin daga farkonsa har ƙarshe ah, yana tambaya ne game da hadisin man kama ramadan wanda ya tsaya ya tsayuwar ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa shi ne ke cewa shin wanda yana nufin wanda ya yi sallar kiyamun ramadan tun daga farko a ƙarshe ko kuma ko ba duka ba lafazin idan ka dubi zahirin lafazin yana nuna haka domin wanda ya yayi wasu kwanaki bai yi ba wasu ba za ka ce kama ramadan ba sai da kama ba ga ramadan ya tsaya wasu daga cikin kwanakin ramadan in kuma aka dubi zahirin in kuma aka dubi janibin falala ta ubangiji ubangiji falalarsa tana da yalwa in aka dubi janibin falala za ce shi ma zai iya samun wanda ya yi a koda ba duka ba musamman ma in ya kasance kwanakin da bai yi ba wasu uzurruka ne ba suka hana shi ya yi ba kawai kasala da mutuwar jiki ba a'a wani uzuri ne ya bujiro na shi lafiya ko tafiya ko wani abu wanda ba zai iya barin shi a lokacin ba to za a iya fatan cewa ya shiga cikin wannan falala ta samun gafarar ubangiji subhanahu wataala sai tambayar da ya cewa yana da akawun a bankin jaiz bank ya ce yana da akawun a bankin musulunci wato jaiz bank saving account amma wato yake cewa shi ya halatta ya ci kudin da ake kara masa a akawun din nashi na ajiya ko bai halatta ya ci ba to tun da ka ce bankin musulunci ai bai kamata kuma a ce kana tambayar ya halatta ka ci ko bai in har akwai wani karin da za a rika baka na riba kuma bai zama bankin musulunci ba ban san wani irin kari ne ake baka ba yawanci inda kari ne wanda an ranci kuɗinka an yi kasuwanci da shi an gaya maka ga abin da aka samu ga kuma abin da ka yi fatan cikinka a ciki wani halatta ka ci in kuma haka kawai karka ganin ƙari kamar yadda ake gani a sauran conventional banks to shi ma ribanci ko da an kira shi bankin musulunci ta riba ba ruwanta da suna ko ina aka kira ko ina aka same ta ko a kira ta da riba ko ba da riba ba ba ta canza al'asma la ta zai al kai da an canza wa abu suna dan ka canza masa suna to ba zai canza hakikaninsa ba ana duba asalin yaya abin yake duk wata sura ta matsala ana duba asalinta sunan da za a bata ba zai ba zai canja ta ba ah, sauraka in har kudi ne na kasuwanci kamar yadda musulunci ya tsara ana bayanin cewa kudinka ne kuma ga abin da aka samu ga fasancin da ka samu a ciki wadda muzaraba ce babu laifi in kuma haka kawai kake ganin karin to wadda riba ce ko da kuwa a kowane irin banki ma aka baka irin wannan za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya kan aya ta 114 a'udhu billahi minash shaitanir rajim fata'ala Allahu al-malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله يجي فتعالى الله الملك الحق الله مدوككي الله يا دوكك الملك الحق سلكي نغسكيا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان كي ققاوة وجن كراتان القرآن تنقبان بأقما يمك وحي سبا وقل رب زدني علما كتياء من جدي كقارا من علمي ce wannan aya ta kunshi gaɓoɓi guda uku da mu yi magana akan gabata ta farko fata'ala Allahul malikul haq Gabata ta biyu wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kada kai gaggawa wajen karatun alqur'ani tun gabanin ba a ga mai maka wahayinsa ba Allah subhanahu wata'ala yana kiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa kada ya gaggawa wajen karatun alkur'ani da kokarin haddace abinda jibrilu alaihi salam yake karanta masa tun gabanin ya gama karanta masa ya tsaya ya saurare shi har sai ya gama karanta masa daga farko har zuwa ƙarshen abinda ya Allah ya niyyar masa wahayinsa domin Allah subhanahu wata'ala ya lamunce masa cewa zai tsare masa abinda duk ake karanta masa zai tattara masa shi a kirjinsa kuma zai ba shi ikon karanta shi ba tare da 'yan samu wato ta baba ba halacci la tuharrif bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma ina alaina bayana halacci kada ka motsa harshenka ka bihi ay bi qira'atihi da karatunsa litajala bihi dan kai gaggawar karanta shi Ke ina alaina jam'ahu tattara shi a ƙirjinka yana kanmu in ji Allah wa ƙur'ana da karanta maka shi fai za ƙaranahu za ka idan muka karanta shi fatta bai ƙur'ana to ka bi karatunsa sun ma'ina alaina bayana sana kanmu bayaninsa yake eh, imam nasa'i a cikin littafin sa sunan kubra da imam ahmad musnad da ibn majah sunan sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan wahayi ya sauka ya sauko gare shi wato idan jibril ya zo masa da wahayi harraka bihi lisana sai rika motsa harshen sa wato yayin da jibril yake karanta masa ayoyin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da su domin yi masa wahayin su to sai rika bin jibrilu a baya a baya yana fada yana fada yana yuridu an yahfaza nabi yana so ya ga ya haddace dan kada wani abu ya kubuce masa yayin da jibrilu yake karantawa saboda haka sai yake bin shi a baya a baya shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya inda Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa kada ya rika gaggawa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kada ka yi gaggawa da karatun alkur'ani tun gabanin ba a ka gama maka wahayinsa ba wato daidai take da faɗar allah la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi kada ka motsa harshen ka wajen karanta shi wajen gaggawar karanta shi domin kana gudun kada ya kubuce kada wani abu da ake karanta maka ya kubuce wannan shine tafsirin da mafi yawan malaman tafsiri suka yi ba wannan gabar daga cikin irin su ibnu taymiya ibnu kathir su sheik abdurrahman sa'idi rahimahumullah wanda ita ce tafsirin da suka yi wa ayar cewa allah subhanahu wata'ala yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana nuna masa cewa ya daina bibiyar jibrilu alaihi salam lokacin da yake karanta masa wahayi ya hakura har ya gama allah kuma zai tsare masa wannan akwai tafsirin da ibn jarir al-tabari shaykhul mufassirin yayi wa ayar cewa ma'ana abinda ake nufi la ta'jal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qur'an fatuqri'ahu ah, ashabaka min qabl an yuha ilayka bayan ilmi to ce abinda Allah yake nufi cewa ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kai gaggawar karanta wa sahabbanka alqur'anin nan da ake saukar maka kafin bayanin ma'anoninsa su zo maka wato kamar ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya masa cewa idan an karantar da kai alkur'ani to ka tsahirta har sai bayanin da muka yi maka alkawari sun inna alaina bayana a bayanin da muka yi maka alkawari na abinda muka karantar da kai sai ya zo maka annabi sallallahu alaihi wa yana samun wahayi na alkur'ani yana kuma samun wani wahayin tare da alkur'ani akwai wahayi na alkur'ani shine wanda da muka sani muna karanta shi akwai kuma wahayi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa tare da shi abin nan kwatankwacin alqur'ani tare da shi shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da ita ma wahayinta Allah yake yi gaba kamar yadda yake wahayin alqur'ani bambancin tana alqur'ani alqur'ani an yi wahayinsa da lafazinsa da ma'anarsa ko mu'jiza ne mu'jiza ne sannan karanta shi tilawarsa ibada ce sannan kowane harafi da za ka karanta daga cikinsu kana da lada sannan kuma da shi ne ake karatun sallah sunar annabi sallallahu alaihi wasallama akan iya ruwaita ta da ma'ana ba za a yi ruwaya alkur'ani da ma'ana ba ko dai a faɗe shi daidai ko a yi kuskure wajen faɗarsa amma ba za a faɗe shi da ma'ana ba saɓanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ruwaya ta da ma'ana sannan sunnar annabi sallallahu alaihi ba a bautar da mu da lafuzzanta ba wato ba za a karanta hadisi a cikin sallah ba kamar da za a karanta alkur'ani ka yi fatiya ka karanta innamal bin binniyati ba za ka yi ba Sau ba za ka karanta hadisi game da kake karatun alkur'ani ba Alƙur'ani muta'abbadu ne bi tilawati shi karanta shi kadai ibada ce sannan kuma alkur'ani mu'ujiza ce babu wanda zai iya kawo wani abu kwatancin alkur'ani ba a ce sunnar annabi Salama tana da wannan ijazin ba Sau da haka a nan yadda shi ibnu jarir al-tabari yake cewa Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam la ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu kada kai gaggawa wajen karanta wa sahabbanka al-qur'ani tun gabanin ba a gama yi maka wahayin sa ba wato tun gabanin ba a gama yi maka bayanan ma'anonin abin da aka saukar maka ba saboda haka Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'ani ya kuma sanar da shi bayanan abin da al-qur'ani ya kunsa shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun saboda Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar masa bayanin al-Qur'ani shine sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a tabbatar da wannan tabbatar wannan ayar a cikin al-Qur'ani kansa dalili ne da yake rubuta al-Qur'ani daga Allah ne yake ba daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba yana ciki a Allah subhanahu wataala yana hana manzansa yana tsawatawa manzansa cewa kada ya yi kaza kaza zai yi. da ce ƙurani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ba zai wa kansa haka ba amma qur'ani sai muga ya kunshi wasu abubuwa waɗanda suke tsawatarwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjak wattaqillah وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه inda a ce alkur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba daga Allah yake ba da ba su samu wannan aya a cikin sa ba a ciki Allah subhanahu wataala yana wa ma'aikin sa fada ga abin da kake cewa kuma kana boye wani abu a ranka wanda sai Allah ya bayyana shi tun zai bayyana kansa a haka zai bayyana kansa haka abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama shi annabi kansa sai ya rika fada <laughs> yayi kaza yayi kaza saboda wannan shi kansa dalili ne da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar alqur'ani daga Allah subhanahu wataala yadda ya ji shi haka zai zai karantar da shi shi yasa zaka ga hatta surorin da suka fara da qul qul qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas wannan qul din suna nan ba canza shi ba Allah ya ce masa ka ce kaza ka ce kaza wannan qul din tunda Allah ne ya faɗe ta ya saukar da alqur'ani da ita ba za a kore a ce to shi kenan tun da annabi aka ce ya ce kuma ya ce to me za a ci gaba da cewa koli kamar yadda wata rana gaddafi ya taɓa faɗar haka ya ce da a cire wannan kulkul ɗin daga alƙur'ani umarni ne aka ba wa manzan Allah kuma ya riga ya faɗa me yasa za a yi ta faɗar su to kaga wannan wauta ce da rashin hankali ubangiji subhanahu wata'ala ya nutsar da annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ana karanta masa alkur'ani ya saurari abin da ake karanta masa ya rusu kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya dau masa alkawarin zai tsare masa wannan har ya isar da wannan sakon sa no uka falatansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai alkur'ani ba kuma za ka manta ba sai abinda Allah ya ga dama to sai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya so gwargwadon abinda ya so ya mantar da kai dan a nuna bashariyarka a nuna kuma cewa qur'anin nan abu ne wanda yake daga Allah babu mai iyawa babu mai iya masa sai Allah to bangiji subhanahu wataala yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tsare masa abin da ya karantar har ya isar da wannan sakon na abin da ya karantar ba tare da ba tare da ya manta komai ba daga baya ana iya a samu mantuwa ta bijiro masa sallallahu alaihi wasallam domin bashar ne yana cewa inna ma ana basharun mithlukum an saka ma tasau fa idza nasitu hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari da muslim hadisi abdullahi dan mas'ud ni mutun ne kamar ku an sa kamatan sau ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasitu fadhakkiruni idan ku ga na manta ku tuna mu akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad cikin juzul qira'a خلف الإمام الإمام البخاري حديث عبد الرحمن بن yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba da sahabbansa cikin karatu sai ya tsallake wata aya da ya sallama sai yake cewa afil qaumi ubay ibn ka'ab babu ubay ibn ka'ab ne a cikin mutane a nan gurin wato bai yi sallah da mu bane ubay ya ce ya rasulullah nusikhat ayat kaza wa kaza naji aya kaza da kaza kamar baka karanta ta ba ko an shafe ta a lokacin ba za su iya yin wato karfin hali sai bari su yi wa annabi gyara ba annabi shi yake karanta musu alqur'ani suka je ya tsallake wata aya sai su ta cewa ko je da daddare a mala'ika ya zo ya ce ayana na an shafa karatunta za ka annabi zo na karanta ba ita ba ka sai ba wani da ya yi motsi hatta shi buka bukabu wanda yana cikin mahaddatan sahabbai bai gyara masa ba to shi ne yake cewa ya rasulallah aya kaza da kaza an shafe ta ne shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa a nusikhat ayatu kaza wa kaza aw nusitaha ya rasulullah kala bal nusituha ce an mantar da kai ita ne ko ku an shafe ita ne yace a'a na dai an dai mantar da ni saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya karanta abu kuma a mantar da shi wani abu sai dai mantarwar ba ta kasancewa sai bayan isar da saƙon ba kafin ya isar ba kafin ya isar kan ubangiji zai tsare masa shi har sai duk sahabbai sun ji wannan ko kuma sahabban da za su rubuta sun rubuta wanda za su ji sun ji sannan daga baya ubangiji subhanahu wataala na iya mantar da shi wani abu daga ciki na abin nan wannan ayar <clears throat> wala ta'jal bil qur'ani min qabl a yuqda ilayka wahyu tana ba mu ladabi wato ladabi na talaqqil ilm wajen wajen wajen karatu sauraren ilimi cewa duk wanda yake gaban malami malami yana masa bayanin wani abu na ilimi to ya haƙuri ya yi haƙuri ya ɗan tsahirta masa kada ya riƙa garaje ya ce zai shigo da tambayoyi kafin malamin ya gama bayaninsa yana da kyau ya yi haƙuri har malamin ya kai inda zai tsaya sannan in yana da abin da zai tambaya ko wata gaba da bai gane ba ya tambaya amma ba yana cikin yi ya datse shi ba ko ya yanke shi ya ce yana da abin da zai tambaya wannan ayar tana nuna idan ana ma karatu to ka tsaya ka saurari abinda ake karantar da kai domin cewa za ka rika wato dakatar da malaminka lokacin da yake maka karatu wannan zai iya jawowa ka rasa abubuwa da yawa na ilimi zai zama sababin hirman ka rasa abubuwa da yawa na ilimi abu abdurrahman ibn auf abin abu salama ibn abdurrahman ibn auf yana cewa da yawa ya yi asarar ilimin ya abdullahi dan abbas saboda yawan yawan takura shi da yake lokacin da yake karantar da shi wato baya tsayawa ya nutsu lokacin da ake ba shi karatun sai ta kokarin sai ya tambayi wani abu ko ya kawo wani itiradi abu kaza ya ce za a ce kaza to wannan sai ya sa ibnu abbas yake hana masa ilimin saboda yana da kyau galibi ya kasance ya samu wannan tarbiyyar sannan shi ma malami lokacin da dalibi yake tambaya ko mai tambaya yake tambaya yana da kyau ya bashi ya ji karshen tambayarsa domin ta nan zai iya zai iya bashi kyakkyawar ansa idan ya zama ji tambayarsa daga farkon ta har ba to zai zama kuma wannan ansar da zai bashi cikin gaggawa ya kasance ba ba ta daidai da tambayar da shi yake dauke da ita ba sannan a dunkule ta wannan ayar tana nuna mana ta'anni fi talabar ilmi mutum ya yi a hankali wato ya kada ya garaje wajen neman ilimi wato rashin garaje da da ci da zuci in kana so ka fahimci ilimi to ka bi shi a hankali ka ɗauke shi daki-daki daga wannan mataki sai mataki na gaba daga wannan mataki sai mataki na gaba kada ka ce lokaci guda sha take magani take sha yanzu magani yanzu ce kawai yanzu kake so kuma yanzu kake so ka karanta yanzu kake so ka fahimta yanzu kake so ka zama malami to irin wannan sai ka ga mutum ya dau lokaci amma kuma karshe bai samu abin da yake so ya samu ka ba a san alistair istijan hatta karatun kansa ka bi shi a hankali kada ka ce za ka yi masa garaji. ko littafi ne za ka ɗauka da ilimi kana karantawa yana buƙatar ka karanta cikin nutsuwa domin karanta cikin nutsuwa ɗin shi zai sa zai taimaka maka wajen ka rike abin da kake karantawa kuma zai taimaka maka wajen ka fahimci abin da kake karantawa alkur'ani ba a san garaje wajen karatunsa wato karanta shi ana gaggatsa shi Allah cewa warattil qur'ana tartila ana so ka karanta shi daki daki ummu salama radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta alqur'ani tana ba da sifar karatu alqur'ani ta ce qira'atuhu mufassaratan harfan harfan yana yin ta daki daki harafi harafi wato yana tsayawa ya ba kowane harafi kowane harafi haƙƙinsa haka annabi sallallahu ce bismillahir rahmanir rahim to yana jan inda dujja yake zai tsaya ya ja shi baya gaggatsa karatu yana yin shi da sauri yana tsayawa a kan aya aya haka yake karatunsa a cikin sahihain hadisi abdullahi dan mas'ud wani mutum ya zo ya same shi yake cewa ya karanta wato yake cewa ni qara'atul mufassala fi raka ya karanta mufassal wato daga suratul hujurat zuwa ƙarshen kimanin wajen izu bakwai ce ya karanta shi a raka'a daya to shine sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yake ce masa ka hazzi shi'r wato haka ka hazzin ka hazzi shi'r haka ka gaggatsa shi kamar kana karanta waka kamar kana karanta waƙi kama ba alkur'ani take karantawa ba ce inna qauman yaqra'una alquran la yatajawazu hanajirahum la yatajawazu taraqiyahum sai akwai masu karanta alkur'ani ya wuce makocin su ma'ana suna gaggatsa karatun suna karatun da ba sa ma fahimtar abin da suke karantawa haka eh, abdullahi eh, dan mas'ud yake nuna masa cewa wannan karatun da yayi a irin wannan yanayi cikin raka'a daya ya karanta mufassal yake cewa ya yi gaggawar da watakila ba zai fahimce shi ba yana cewa idza waka fil qalbi rasakha fihi wa nafa idan mutum yayi karatu a nitse har ya shiga zuciya to zai kafu a zuciyarsa kuma zai amfane shi sabanin idan yayi shi cikin gaggawa a cikin littafin hamalat alquran na al-ajurri abubakar al-ajurri abdullahi dan masudi yakan ce kefo inda ajaibihi wa harriku bihil alqulub ku tsaya inda duk wani abin da ke dauke da shi na ban mamaki a cikin alqur'ani abubuwan da alqur'ani ya kunsa wanda za su ja hankali wanda za su sa mutum ya yi tunani ku tsaya ku yi tunani a cikin waɗannan abubuwa sannan wa harriku bihil alqulub ku motsa zukata da shi wato ku karanta shi karatun da mai sauraro zai ji zuciyarsa tana bugawa yana ratsa shi ku irin wannan karatu karatu a dutse ce wala yakunu hammu ahadikum akhir sura kada ya zama tunanin ɗayan ku kawai ya kai ƙarshen sura wannan ba shi ne abin da ake bukata a karatu ba shi yasa malamai suke ce al-imam nawawi a cikin majmu' sharh al-muhazzab yake cewa malamai su ittifaqi akan karhancin gaggawa wajen karatu wato yin karatu da gaggawa ce muttafaq ala karahatihi ana son mutum yayi ya nutsu saboda al-maqsud abin nufi shine tadabburi shine tintintini cikin abin da kake karantawa kitabun anzalnahu ilayka ay eh, mubarakun liyadabbaru ayati ce littafi ne mai albarka da muka saukar maka domin su yi tintintini a cikin ayoyinsa afala tadabbaruna al-qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هناك القرآن أنا بقاتر متون يرقى التنانية إلا كي كرنتا شيء كرنتا القرآن با تدبري قراءة المنافقين شيء أم على قلوب أقفالها فوق وزكاة يعرفيه وتو karatun masu zukata a rufe su ne munafukai haka ana so yanzu mutum yana karatu karatu ya zama da tadabburi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana zuwa hadisin Hudhaifa cikin sai Muslim yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wata dai a dare cikin raka'a daya ya karanta suratul baqara ya karanta suratul eh, nisa ya karanta suratul ali imran haka ya karanta su da wannan tartibin yake cewa duk sanda ya zo gurin ayar tasbihi sai ya tsaya tasbihi ya zo gurin ayar ah, neman eh, wato rahama sai tsaya roƙi Allah rahama in yazo maganar azaba sai ya nemi tsarin Allah daga azaba wato haka ya karanta tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen ƙarshen dare haka na akwai hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i shi ma ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare yake cewa shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya karanta suratul baqara shi ma la yamurru bi ayatin fiha rahma illa sa'ala illa waqafa indaha wa sa'ala ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف عندها وتعوذ بالله من عذابه duk inda ya zo ayar da take kunshe da rahama sai ya tsaya roƙi Allah rahama da ke ciki ayar da take kunshe da maganar azaba sai ya roƙi Allah tsarin sai ya roƙi tsarin Allah daga azabar inda yake da maganar tasbihi ko zikiri sai ya ambaci Allah a gurin sauraka ake son mutum ya karanta Alƙur'ani da irin wannan nutsuwar tare da tadabburin abin da yake karantawa adna zaman mafi kankantar lokaci kankantar wato karancin kwanaki da ya kamata mutum ya yi saukar alkur'ani a cikinsu kada su kasa haka shine kwana uku shine kwana uku don ibnu hazm har ittifaki baya da kalto akan haka cewa kada su kasa kada kada kada kai sauka a ƙasa da kwana uku a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sauka kasa da kwana uku ke cewa la yafqa man qara alqur'ana fi aqall min thalath shi zai karance alqur'ani a kasa da kwana uku to ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai fahince shi ba hadisi ne sahihi yana cikin musnad imam ahmad sunan ibnu majah da wasu daga cikin littafan hadisi abdullahi dan mas'ud zai da cikin manyan makaranta alqur'ani na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iqra'ul qur'ana fi sab'in wala taqra'uhu fi aqall min thalath ku karanta alqur'ani a mako guda kwana bakwai kada ku karance shi ku yi sauka a kwanaki kasa da kwana uku wadannan cikin sunan sa'id sa'id sa'id ibn mansur jawar salsala zuwa ga abdullahi dan mas'ud shi yasa daga cikin sahabbai akwai wanda suka nuna hancin haka to mutum ya sauka ƙasa da kwana uku kamar an ruwato wani daga daga mu'azir da jabal abu obai alƙasir musallam a cikin littafin tafaba ilu ƙura'an ya ruwato daga wannan daga mu'azir da jabal galibi mutumin da zai karanta shi a ƙasa da kwana uku to karatu ne wanda zai yi shi ba ta dabburi ba ta amuli a cikinsa galibi ba zai fahimci abin da ya kamata ya fahimta ba abinda dai kawai zai fi ne yukfiru min al-huruf zai karanta harufa da yawa amma kuma ba zai samu tadabburi ba yasa malamai suke cewa wanda zai karanta al-qur'ani a da wato Kira'a ta ta'ammuli ta tadabburi ya karanta juz'i daya ko wanda zai karanta juz'i biyu ba tadabburi saboda tadabburi shi zai sa wato karanta shi cikin nutsuwa shi zai sa a samu tadabburinsa wato a samu tintintini cikin abin da ake ake karantawa shi zai sa zuciya ta samu khushu'i ta samu kaskantar da kai da kankantar da kai gaban Allah subhanahu wataala domin fahimtar ma'anoni na taimakawa wajen samun khushu'i ma'anar kuma fahimtar ta ba za ta samu ba idan ya kasance ana yin abin cikin gaggawa khushu'in da yake zuwa yayin da ake karanta ƙur'ani, cikin gaggawa babu babu fahimtar ma'ana khushu'i ne wanda yake na dan lokaci wato mutum ya karanta ƙur'ani da marere cewa da da wata miliyar tausayi shikenan kuma kai mai sauraro kai ma kamar kamar da cika dan abin har ma wata kire saka kuka in ya karanta da wata miliya mai zaki kai ji dadi kai murna kila kai tsalle kai kabbara irin yadda ake yi ma wasu makaranta kana jin daɗi sa wani lokaci ne da zarar ya gama karatun shi kenan da abin da kake cika dai da ji kuma sabanin wanda ma'anarsa ta ratsa shi wanda ma'anar ƙur'anin ta ratsa shi to wani abu da wanda zai zauna a zuciyarsa sawa'un mai karatun ya ci gaba da karantawa ko ya dakata amma wanda miliyar ci ta sa shi ko yake hawaye ko yake kuka hmm, ko yake jin daɗi yana burbushi miliyar ce ta ratsa shi to da zarar aka gama karatun shi kenan watakila in wani mai ganga ya zo kuma sai koma can <laughs> sai da yanzu miliyan ce take amma wanda ma'anar ce ta ratsa shi to ko bacci ya tashi in ya tuno abin da ya ji to sai ga hankalinsa ya tashi in abin ban tsoro ne sai ƙara ji ya ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala in abin kwaɗayin aljanna ne zai ƙara jin kwaɗayin wannan wannan abin don ka sai ci gaba da zaburar da shi ko da yaushe shi yasa salaf suka kasance suna wannan karanta shi a kasa da haka kasa da kwana uku an samu daga cikin magabata waɗanda suke suka tafi zuwa ga halaccin karanta shi kasa da kwana uku ba wai haramun ne idan mutum ya yi sauka kasa da kwana uku a cikin sahabbai an samu kamar sayyidina Usman yakan yi sauka a dare haka nan tamimu Dari cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai Sa'id ibn Jubair Abubakar ibn ibn Ayyash mansur ibn zazan cikin tabi'ai cikin a'imma yahya ibn sa'id al-qattan duk sun kasance suna khatama a kullum sukan yi khatama alqur'ani a kullum hakanan ya inganta mujahid ibn jabr al-majri abdullahi dan abbas da shafi'i a watan ramadan sun kasance suna yin khatama a watan ramadan a kullum mujahid yakan yi a kullum imamu shafi'i abinda aka rawaito yakan yi sau biyu ma a ramadan uh, ibn musayyib sa'id ibn musayyib cikin tabi'ai shi ma haka nan an cewa ya khtumu fi lailatai a dare biyu yana sauka aswad ibn yazid shi ma ya khtumu fi ramadan kullu lailatai a duk kwana biyu a ramadan yakan yi sauka akwai al'azminatul fadila akwai wasu lokuta da suke da daraja kamar irin yanzu lokacin ramadan ko kuma al'ashirul awakhir min ramadan to irin wannan kaga saboda aribaci wato ibada a cikin waɗannan lokutan babu laifi dan mutum yayi katama sama da ɗaya sama da biyu sama da uku a ciki shi yasa zaka wasu an cewa irin wannan suna yin shi ne fi ramadan saboda su ribaci yawaita karatun alkur'ani a cikin wannan wata wanda yake dauke da wannan falala din saboda kowa akwai gwargwadon sa da fahimtar sa da yadda zai iya samun ta'ammuli da tadabburi na alkur'ani wanda yake malami wanda ya dade cikin karatu wato hidimar alkur'ani da karanta shi da bibiyar tafsiransa da karanta sa ba zai zama da daidai da wanda bai kai shi ba ɗalibin ilimi wanda yake da ido cikin harkar ba zai zama daidai da wanda yanzu yake karatun ba wanda ya dan fara jin larabci zai zama da dinkin wanda ba jin komai ba sauraka kowa akwai gwargwadon yadda yake yake iya samun wannan tadabburin cikin sauki wani yana buƙatar dogon lokaci kafin ya fahimci ma abin da ayar ta wani kuma ba zai sha wahalar wajen samun wannan fahimtar ba amma za mu ga cewa magabata duk da kasancewarsu sun fi kowa fasaha da iya da sanin alkur'ani da sanin abin da ya kunsa da ilimi na harshen larabci din duk da haka yawancinsu aksaruhum yawancinsu suna sun tafi akan cewa kada mutum ya yi sauka a ƙasa da kwana uku kuma za Allah subhanahu ta'ala shi ya faɗa da kansa ce wanda ya sauka ƙasa da kwana uku lam ya fuka to idan ya kasance wannan ji waɗannan wani tsariku na al'umma waɗanda suke da ilimi da babu wani wanda zai samu kamar nasu ya kasance su karan kansu suna jin cewa kasa da kwana uku ba za su samu wannan fahimtar ba ina ga kuma ina ga kuma mu Saura kamu ya kamata a ce mun yi wannan shi yasa saurin ka ce ka yi sauka ba ne abin da ake aka fi bukata kai a ce ka fahimci abin da kake karantawa shi ne babban abin da aka fi bukata dangane da kwanakin da mutum zai kwashi kuma bai sauka ba in har makaranci ne mahaddaci ne suna cewa kai ya wuce kwana arba'in domin wannan shi ne abinda nasi ya zo da shi shi ne abinda nasi ya zo da shi imam ahmad yana cewa aksaru ma samitu an yakhdim alquran fi arba'in mafi yawan kwanakin da naji shine yayi sauka a cikin kwana arba'in wato kada ya bari kwana arba'in ta haura ba tare da ya samu sauka ba wannan ana maganar makaranci ya tabbata a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abdullahi dan amr ce ikra alqur'ana fi shahr karanta alqur'ani isauka a wata guda nabi yake ma abdullahi ibn amr ya sauka a wata guda ce ya rasulullahi inni ajidu quwwa ni fa ina ji na da karfi na wata daya yayi mun ya mun yawa annabi yace yayi a cikin kwana goma ce shi ya masa yawa annabi yace yayi a sati a wata ya ce wala tazid ala zalik iqra'u fi sab'in wala tazid ala zalik to ya kasance yana yi daga baya lokacin da girma ya zo masa saboda abdullahi ibn amr ya yi tsawon rai lokacin da girma ya zo masa yake cewa ina ma ya karɓi ruksar annabi sallallahu alaihi wasallam saukin da ya masa domin ya kai lokacin da kuma ba zai iya ba a ruwa a cikin sunan abi dawud ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kam yuqra'u alquran Kwana gida za a yi sauka annabi ya ce fi 40 yawman kwana 40 sannan annabi ya ce masa fi shahr sannan ya ce masa fi 20 sannan ya ce masa fi 15 wata daya kwana 20 kwana 15 sannan ya ce fi 10 sannan ya ce fi 70 thumma lam yanzil min 70 ya ce kwana bakwai sannan annabi bai sauko da kasa da kwana bakwai ba sauraka mafi karancin kwanakin da ya kamata mutum ya sauka shine kwana uku mafi yawancin kuma shine kwana arba'in wannan shine abinda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah ce wa qur rabbi zidni ilma wannan ita ce gaba ta uku ta ta wannan ayar hmm. annabi Allah ya ce wa manzon sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah ka kara min ilimi wato bayan abinda ka bani na wahayi wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu to bayan wannan wahayi da ka bani ya ubangiji ka karo min ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana ubarta sa cewa ya roke shi ziyadatul ilm roke shi karin ilimi domin ilimi alkhairi ne kuma alkhairi ya yawaita tare da mutum abin nema ne abin bukata ne ilimi daga Allah yake saboda haka hanyar da za ta sa ka same shi shine roƙon Allah subhanahu wata'ala tare da kokari da zage dantse da bin hanyoyin da suke sune hanyoyin samun ilimi ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala domin a kome bawa yake yana bukatar taimakon ubangiji subhanahu wata'ala da dafawarsa idan bai dafa masa ba to zai ta shan wahala ne kuma bukatar sa ba ta samu ba malamai suka ce saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam gaggawarsa da yake yi wajen bibiyar jibrilu alaihi salam wajen karatun wahayi da ake yi masa tana nuna tsananin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ilimi ne wato shi yasa baya iya hakuri ma har har a gama masa wahayi yana gurin kada wani abu da ake gaya masa ya kubuce masa wannan ta sa yake gaggawa yana bin sa a baya a baya to da da ubangiji subhanahu wataala ga haka sai ya ce to ka roki Allah ƙarin ilimin daman ba ilimin da yake so qur rabbi zinni ilma ka roke shi ƙarin ilimi wanda ya nuna falalar ilimi da darajarsa akan komai kaga Allah subhanahu wataala bai ce da shi wa rabbi zinni malan ba wa rabbi zinni waladan zinni jahan bai ce ya roƙe shi ƙarin kuɗi ba ƙarin dukiya ƙarin daraja ko ƙarin ya'ya ko wani abu ce ƙurra bizin ne ilma ce babu inda Allah subhanahu wata ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙarin wani abu sai ƙarin ilimi ce ƙurra bizin ne ilma wannan kaɗai ya isa da nuna darajar ilimi tunda har aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ƙarinsa A ilimin da ake da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya kara masa ba ilimi ne na sana'a ba ba ilimi ne na neman duniya ba ilimi ne na neman lahira ilimi ne na cin kasuwar lahira ilimi ne na wahayi a fahimta don kada mutum ya ki karatun addini ya je na ta neman ilimin sana'a kuma taɓa shi ce Allah ce wa ƙorar bizidni ilma ba wannan ilimin ba ilimin da ake umartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi sa Shi ne ilimin sanin Allah ilimin sanin samun lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'ar yana neman karin ilimi kamar da tabbata musaddarat na hakim da kitabud da'awat al-kabir na bayhaqi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bih annabi yana wannan addu'ar ce Allahumma yanfa'ni bi 'allamtani ya Allah ka amfanar da ni daga abin da ka sanar da ni sannan ka sanar da ni abin da zai amfane ni sannan ka azurta ni ilimin da tamfa'u ni bi da za ka amfanar da ni shi sauraka Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan akwai hadisi cikin hadisin ummu salama da ke cewa manzo sallallahu alaihi in ya sallar asuba yakan ce lokacin da ya sallama Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan cewa akwai akwai intibai a cikin sanadin hadisin ta fuskar sanadin hadisin bai tabbata ba abin ke cewa Allahumma idan saluka ilman nafi'a ya ubangiji ina neman ina roƙonka ilimi mai amfani ina roƙonka arziki mai na halal sannan wa mutakabbalan da aiki wanda yake abin karbuwa wannan aya har ila yau wato tana hannunka mai sanda game da waɗanda suke ganin akwai wani mataki da za su kai su ji ba su buƙatar ƙari na ilimi ko su cewa yanzu sun kai makura sauraka sun cika sun tumbatsa ƙarin wani abu a ilimi a ce za su fa'idantu da shi su babu wannan wannan ayi tana kunyatar da su domin mai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka ce wa qur rabbi zidni ilma hmm. ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa shi malaminsa jibrilu ne allamahu shadidul quwa malaika jibril ne malaminsa daga lauhul mahfuz daga sama daga daga ubangiji subhanahu wataala kai tsaye sai zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka Allah ya ce ka ci ka rika addu'a Allah ya kara maka to wane wane irin tumbatsa ce mutum zai ce yayi ya cika ya batse ya ce shi baya da bukatar wani abu na ilimi in ba ruɗu na shedan ba sai da ruɗin shedan dan shi ɗaya rudu mutum to zai iya Ka gaya masa wannan shi kenan sai kamu da irin wannan cuta watakila kuma a ilimin ba inda ya je irin abin nan ne da ake cewa karamin sani kukumi watakila ma a ilimin nashi bai taka kara ya karya ba a cikin ɗalibansa ma watakila akwai wanda ya zo ya wuce shi amma shi duk bai gano haka ba saboda haka sai dai ta kafafa duk wani abin da aka ce gashi na karuwa ne shi ba shi a ciki to babu shakka wannan cuta ce kan kama wasu kuma in ta kama wanda yake alaka da ilimi to wannan babu shakka ta fi nuni a tare da shi ta fi nuni a tare da shi saboda haka shi iya abin da ya gani kamar yana wani cijilan yara illa ra'asar dik kan zakaran ya gani kawai saboda haka iya wannan kan zakaran shi yake maganarsa duk abin da aka kawo sai ya kawo zancen kan zakaran. ya dauka gaba ɗaya komai daidai ana kwatanta shi da kan zakara ce wani makaho taba gani an haife shi da makanta saka bai taba ga komai ba a rayuwarsa to wasu duniya lokaci guda sai aka bude idansa yana bude idansa kifta wannan da zai yi sai ga kan zakara sai kuma idan ya koma ya dode ya rufe to duk abin da ake gaya masa sai ce ya kai kan zakara aka ce wani katon jirgi ya zo dauke da kaya ce ya kai kan zakara saboda shi ya abin da ya gani kenan sai da ke cewa lamira illa ra'asar dik to mutum ya zama lamira illa ra'asar dik shi komai iya kwatantar shi kenan iya ta cewa iyanan nan abubuwa suka kare shi sa ɗalibin ilimi wanda yake da alaƙa da karantarwa shi ya fi kowa buƙatar yawa azantu ya ɗauki darasi daga wannan ayar wa ƙun rabbi zai ilma shi a immatul islam kowane lokaci cikin neman ilimi suke kowane lokaci idan aka tambaye mata ta tsulubu da ilmi mai koro ilil mamat har yaushe ne za ka daina neman ilimi ce sai na mutu abdullahi ibn mubarak wasu daga cikin mutane sun aibata shi cewa yana yawaita neman hadisi da ya ji malamin hadisi ya zo gari sai ya je ya tsuguna gabansa yana so ya ji ƙari kai kai sai yaushe za ka daina abin nan ya ce ilal mamat sai har sai na mutu ahmad ibn hanbal kamar da al-hassan ibn mas'ud al-jassas yake cewa ahmad ibn hanbal an tambaye shi ila mata yaktubu ar-rajul al-hadith har zuwa yaushe ne mutum zai ta bibiyar malamai yana rubuta hadisi yace da si ila al-maut har zuwa mutuwa in ya mutu to shikiran wannan kuma an zo karshe ahmad ibn hanbal yana cewa inna ma atlubu al-ilm ila an udkhala al-qabr zan yi ta neman ilimi har sai da aka shigar da ni har sai da aka shigar da ni kabari wata rana Muhammad bin Isma'il sa'i yake cewa wata rana yana tare da mahaifinsa a Bagdaza, sai ga Imam Ahmad da gaggawa yana rike da takalmansa eh, da takaddunsa a hannu sai mahaifin shi abinda ya bi shi Muhammad ibn Isma'il shi Isma'il sai ya sai Imam Ahmad ya rike taguwarsa yace ina ka, ina za ka. ya aba abdullah ala tastahi ila mata ta'du ila haula kai yanzu ba za ka kunya ba har yanzu duk inda ka ji labarin malamai a guje a ganka nan a ganka can gashi ka yi karatun nan ka tara ka tara yaushe za ka daina Kala ilal al Ya ce sai ina mutu wato ba zan daina ba saboda haka suke fatan mutuwa ta zo ta same su suna rike da alƙalmansu da tawwada su a hannu babu ranar denawa أرجو أن يأتيني أمر ربي وأنا ممسك بمحبرتي وقلمي ولم يفارقني العلم ولا المحبرة إلى الموت yake cewa ina fatan mutuwa ta zo ta same ni ina rike da alƙalami na da tawadata ba abinda zai raba ni da waɗannan sai mutuwa to haka magabata suka kasance cikin irin wannan yanayi to duk wanda yake wayayye ya san zurfin ilimi to haka ya kamata yi haka ya kamata ya kasance wanda duk kaga yana cewa shi yanzu ya gama karatu ya gama da ilimi to wannan babu shakka bai fara ba ma je ko ina ba Allah ya samu dace da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada da kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh